Fondation irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana. Yau Juma'a takwas ga watan Maris 2019 kakanin labarin maraicen yau. Yau Takwas ga watan Maris ake sallace ranar ƙasa da ƙasa na bikin mata. Albarkacin wannan biki Studio Kalangu ya karkata a lassa musamman bisa ga ɗiya matan Nijar da ke karkara wanda ke fafutuka ganin samun 'yancin kansu. Daga yanzu ƙasar Nijar na da madogarar aiki ga tabbatar da nagartaccen hali ga baiwa 'yan mata kyakkyawan yanayin ɗaukar karatun boko cikin shirin musamman na yau za mu maganta a kai. Masauraro barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani. Kamun mu shiga ga danganan cikin labarun ga wani labari da gumi-guminsa. Gwamnan jihar Difa ya yi yarbi da matsayin nasa Muhammadu Bar Kabe ya tabbatarwa wakilinmu da ya yi murabus daga matsayinsa na gwamna a Difa. Sai dai bai bayyana ma dalilan wato wannan batun ba ga wakilin namu da ya ɗuntube shi ta wayar talfo a can. To yanzu kuma mu shigo labarun namu. Hajiya Cima Ibrahim ita ce matar farko a Nijar da aka zaɓa matsayin shugabar zauren shawara na batutuwan noma cikin yankin ƙasa. Tana da shekara hamsin da biyu kuma uwar yara shida ce ba ta taɓa zuwa makarantar boko ba. Cima ta jihar Maraɗi ce, wakilinmu Muhammad Mamman ya tattauna da ita inda ta ce. a lokacin da muke aza kandida ta akiya za a yi mace ta yi jagoranci shi Allah shi ke bada jama'a su ida mun shekara hudu tare da su sun ga aikin jagoranci na mace kuma wannan aiki shi ya ba su dama suka ce sai ban sai ban na samu wanda muke kandida farko ma na samu mun yi jan ujin na samu tserewa kuma yanzu ma an zo da zai manda an yi ƙuri'a kuma na samu zarcewa ni na ga ga yanzu maza sun gane mahimmancin jagorancin mace tunda da jagorancin mace ba a bambancin kabilanci kuma ba a zuwa a yi ba da dukiyar jama'a wannan yana ba da dama kowa ya san menene ma zauren shawara tun da mun fuskanci can kwanakin baya idan da muka nuna masa a ce menene zauren shawara yanzu ko da an ce zauren shawara sun san gungu ne na manoma da makiyaya haɗaɗɗiyar kungiyar tipal ta haɗa gurfuma mata goma sha biyu da suka jibinci mata 187 wanda ke sarrafa da sai da nonon taguwa da na saniya a cikin gundumar dogon dutse cikin yankin doso wannan sana'ar tana kawo musu amfani samun 'yancin kai da biyan samun bukatunsu na zaman iyali ga dai bayanin da mai kula da shagon nasu madam alu halimatu munkaila inda ta ce Babbar kungiya ce da ta haɗa ƙungiyoyin mata da dama masu sayar da madarar shanu da na raƙuma da kindirmu muna da mai moto da yake zagayawa cikin garuruwa ya ɗauko muna madarar ya kawo muna a nan duci madarar ce muke sarrafawa zuwa yawur kindirmu shekaru shida kenan da muke wannan aiki kusan duka illahirin bukatocin iyalinmu muna yin su ne a cikin wannan sana'a kamar ba yara da ke zuwa makarantar boko kuɗin kashe a wani karo muna siyan dabbobi mu yi kiwo muna samun riba sosai a ciki har ma maza idan suna da wata bukata muna taimaka musu da kuɗi in sun samu sai su mai dama. A wani bangare kuma yau fiye da shekara biyar da wani rukunin mata na garin Gala kai ne da ke tazarar kilomita 20 gusun maso gabas da yamma suke ayyukan lambuna wato a kai wannan matan sun dukufa ne sosai ga samun 'yancin kansu suna amfani da kudaden da suka samu ga wannan ayyukan su sayi shinkafa da suke adanawa shagon bankin abinci kanan kuma su sai da zaran rani ya shiga. Ga rahoton da Balkisa Hamidu ta shirya mana Asmanu Shina ɗauke da fasara. noman miyar goro dankalin turawa kobewa shu rogo zogale da aubergine da kuma kamun kifi ayyukan da wani gungun mata na garin galakaina da ke departama ɗin kwalo a jihar tilibiri ke gudanarwa yau shekaru biyar kenan akan wani hili mai faɗin eka ɗaya da rabi ne waɗannan gwarzayen mata ke yaƙi da talauci da ke barazanar taka musu birki a ƙoƙarin su na ci gaba mai garin alhaji sai saini yakuba da ke goyawa matan baya ya bayyana da dalilansa na raka wannan aiki a cikin aniyar kawo ƙarshen halin matsi da mata suke ciki domin domin su samu abin dogaro don haka ne na tallafa musu ba abin da ya fi ganin mata na gari a gungu daya suna aiki tare mun gode wa Allah ta dalilin aikin da suke yi ne aka ce a yi rajistan garuruwan da suke da buƙatar tahuna sai gashi sun amfana da wannan tahuna matan sun yi murna da kyakkyawan tasirin waɗannan ayyuka a kan rayuwarsu in shi hawa baidi abin da muke nomawa yana ba mu dama mu samu amfani da yawa saboda kuɗin da muke samu muna aje su a banki in lokacin fidda shinkafa ya yi sai mu saye mu aje lokacin rani sai a rarraba shinkafar daga cikinmu wanda ya samu biki ana ramta mai shinkafar in wata shekara ta zo sai ya maida ba abin da ya fi koya sana'a duk da ambaliya da ke lalata musu shirke-shirke a lokacin hahawar ruwan kogin isa da kuma rashin ingantattun kayan aiki ana iya cewa noman garake da kiwon kifi ayyuka ne da ke kyautata rayuwar matan galakai China. A wani fanni kuma albarkacin bikin ranar ƙasa da ƙasa na mata wakilinmu na difa ya gamu da wata 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke zaman gudun hijira Hajiya Fati ta gudo ne daga wato kaucewa masibar 'yan Boko Haram shekara hudu ke ga take rayuwarta a sansanin 'yan gudun hijira wato shi tana da shekara arba'in kuma yarar uwa hudu ce tana tare da ma'aifiyarta a firata da ta yi da wakilinmu lawan bukar sai ta ce mashi gaskiya mai gida tun da muka fito gudun hijira ni ban gan shi ba saboda ni nake rike kaina da ni da yara na guda hudu da mamma ta bata gani tsohuwa ce To rayuwa sai mun shiga gari mun yi wanke-wanke da shara tukuna za mu zo mu ciyar da yara. Wata ran ka samu wata ran baka samu ba. To ga shi nan yau kaman rana ce wadda aka keɓe a duniya duka ana sallan mata ce ko kin san da wannan rana Mun san da sallah saboda wani lokacin baka da rediyo ma kana je a gurin jama'a. Sallar mata ce amma kuma sallah ma badangarcin sa ai sai da koshi. In ba koshi ai babu lafiya. Yanzu shekarun ki nawa da kike gudun hijira? Muna da shekara hudu kenan muna cikin gudun hijira. a shekara hudun nan dai babu dai rana iri wani na farin ciki kawai dai ana nan dai gaskiya gare mu dai ana nan ba daɗi ba wuya bari mu zura ido wajen motsa jiki da wato mutanen da ke ɗauke da halin na kasa a ƙasar Nijar ke yi musamman ma ɗiya mata. Abokin aikinmu Alasan Kuzi Muhammadu ya naɗa wato ya haɗu da Khadijatu Amadu Salifu wada ta wakilci Nijar a gasannin ƙasa da ƙasa da dama. Hawa Usman mita ce. handbike Na yi tserere na keken mata, ɗaukan ƙarhe, jifan mashi da sauransu. Rashin kayan aiki ya sa muka tsaida. Wasannin motsa jiki suna ƙara lahiya, ba don ina fama da nakasa ba, zan ce ba zan yi motsa jiki ba. Ko alama, a gani na nakashashe shine wanda baya iya yin komi, ni nakasassa ce, kuma ina jin daɗin yanayin da nake ciki. Na yi bulaguro da dama a fannin wasannin motsa jiki na nakasassu. Hutata ta farko ita ce ƙasar Mali, ta biyu a Abidjan, Cote d'Ivoire. Na samu lambar yabo ta zinariya ta azurwa da ta bakin karhe. Lambar yabo ta zinariya na same ta ne a Abuja a shekara ta uku a bangaren gasar ɗaukan karhe ta mata. Abuja 2003 A wani bangaren kuma mata 'yan jarida hakikance ne albashinsu bai taka kara ya karya ba a cikin masana'antun kafofin labaru haka baban taron duniya don haɓaka da kafofin labaru JFMD ƙungiya ƙasa da ƙasa mai alaƙa da al'amarin jaridu ta yi faɗar a cikin wata sanarwa albarkacin ranar ƙasa da ƙasa bisa 'yancin mata da aka sallace a yau baban taron na duniya don haɓaka kafofin labaru na na cikin siyasar cewar wato kafofin labaru ya kamata wajen ɗaukar ma'aikata su yi amfani kuma su aminta da usula su kuma yi amfani da batun jansi don girka kyakkyawar siyasa ga gujewa duk wani hali na bambancin jansi da kuma wariya ga batun na jansi. Ayar doka mai lamba 91 ta kundin tsarin milkin kasar Nijar ta ranar 25 ga watan Nuwamba 2010 2010 ta bayyana cewar taron farko na majalisar dokoki za a buɗa shi ne cikin satin farko na watan maris kuma ba zai zarce kwana tasa'in ba a cewar masanin kundin tsarin mulki wannan matakin a shekara ta 2018 aka mashi gyaran fuska ga fasar bayanin dr amadu bubakar hassan da muktar hamado ya tuntuɓa ta wayar darfo kuma ya yi magana kan shi ce duk shekara 'yan majalisar dokoki suna fara zaman aikinsu na wata uku sati na fari watan wanda ke ciki to sai zaman to gashi yau hal muna rana takwas da sabon wata nan na masu wanda aka saba da shi yanzu a zaman to a ce 'yan majalisar eh, dokoki sun fara zaman aikinsu na wata uku abin da ya sa ba a kirayi ba 'yan majalisar dokoki fara zaman nan na aikinsu na wata uku an ma kundin tsarin mulki gyaran huska to da aka ma a ma sai aka maido shi maimakon a buɗe shi sati na fari na watan mars sai aka ce a wannan session na fari za a buɗe shi sati na fari na watan abril babu matsala duka a dokance ne ya cancanta da kundin tsarin mulki A wani fannin kuma matasa 'yan kwangila na ƙasar Nijar na sa ran jiran bukatu da dama a ƙarshen taron da ake ayame na polisi a Katon, babban daraktan cibiyar incubator a Nijar Rufai Kaubo ya yi wa Olivier Asogobobi ƙarin bayani. Masu kamfanoni da za su amfana da wannan shiri dole sai sun je neman hakokin da shirin ya samar musu domin mafi yawa idan aka amince da dokoki ba a san su ba alhali a nan mu muke yin su mu kuma muke sa a amince da su misali bana na goyon bayan a kawo zancen kaso domin ina ganin muhimmin kalubale shine a yi yanda wannan shiri na startup zai cimma guri domin idan aka kayyade kaso kuma ba a cimma manufar da aka sa gaba ba zai rage wa shirye-shirye na gaba armashi. Zagayen rana ta takwas na ƙwallon kafa Super League a ƙasar Nijar na ci gaba da gudana ƙarshen satin nan gobe Asabar karo biyu za a yi a nan Yame. AS Duwan za ta fafata da Racing FC, US Gendarmerie za ta kara da ISN Nijelek a ranar Lahadi a garin arliko a Kokana FC za ta karbi bakuncin Sahel Sporting Club ta Yame, Irana za ta taka leda da AS Police ta Yame. A nan Yame kuma AS Sonidep za ta kara da Espoir FC ta Zandar, AS Gard National ta fafata da GST ta Yanzu kuma kai tsaye mu shiga rahoton na musamman. Ga wannan hudu ga watan Fabrairu harabobin ministocin ba da ilimin firamare secondary da ayyukan aikin hannu sun rattaba hannu kan kudirin da ke fayyace sharuɗan kariya da kuma taimakawa da tallafawa yarinya yar mace tsawon ɗaukar karatunta na boko a ƙasar Nijar. Maryam Jallo ta firanta da Nafisa Ide Sadu jagorar ONG FAD ga fasarar a bakin Hawa Usman. Nafisa Ide Sadu shugabar kungiyar ci gaban mata ce mai suna FAD ta bayyana cewa ƙudurin doka da hukumomi suka saka wa hannu ranar 4 ga watan Fabrairu yana karewa da rakawa da kuma tallafawa 'ya'ya mata a lokacin da suke karatun boko. Kahin ma a kai ga kundin dokar mun yi aiki bisa wani daftarin doka da ya yi tsokaci kan kariya, rakiya da taimaka ma ɗiya mace da ke makaranta. Sai dai kash wannan daftarin dokar bai samu karbuwa ba a wajen 'yan majalisar dokokin ƙasa ba. Ganin mahimmancin samun kundin da zai kare ɗiya mace da ke karatu, yasa shugaban ƙasa ya saka hannu kan wannan kudurin dokar. Mun sha gwagwarmaya don wannan kudurin dokar ya soma aiki ba kundin shari'a ba ne. Kuna maganar masu fidda yara 'yan mata a tsakiyar karatun boko. Shin iyaye ko kuma wa kuke zance? Muna magana ne kan uwaye, malaman makaranta, ganin yadda 'yan makaranta mata ke cin karo da matsaloli iri-iri, auren gaggawa, cin zarafi daga mushanni ko kuma samari da ke matsa musu a cikin makarantu. Sha'anya wannan yana nuni da cewa wannan matsalar ta sanya wasu iyayen yara suna rike 'ya'yansu a gida ba tare da sun tafi makarantu. makarantun boko ba? Eh, Kwarai ko, mun yi aiki cikin ƙauyuka da dama, kuma uwayen yara sun mana korafin cewa ya kamata a samu wani kundin doka da zai iya hukunta dukan wanda zai musguna ma yama wannan zai sa uwaye su rinka sha da baya. Eh, Shin wani tabbaci ne iyayen yara da duka wasu masu ruwa da tsaki ya kamata su kawo na girmamawa wannan doka? Euh, ya kamata gwamnati ya ba uwayen yara wuka da nama a matsayinsu na masu ruwa da tsaki kan tarbiyyar yaransu mata. haka zalika idan yarinya ta samu ciki gwamnati ya ɗauki matakan da za su ba ta damar ci gaba da karatunta a ba gawa kashi don mara ya ji tsoro gwamnati ya matsa kaini sosai don kare ɗiya mata ko da yake wannan kaɗai bai isa ba a shawo kan matsalolin gabaki ɗaya amma idan aka samu wani kundin doka kuma aka gabatar da shi ga jama'a musamman ma mazauna ƙauyuka hakan zai sa a samu ci gaba ko banda kundin shari'a ya kamata a samu wani kundin tsarin aiki wanda zai iya hukunta hukunta masu laihi za mu ci gaba da gwagwarmaya don hakan ya tabbata mm, sai mu huta lafiya